Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da sake kasancewa cikin wannan littafi mai suna a kadari. A satin da ya gabata mun karanta darasi na farko daga cikin wannan littafi, wato fasali a cikin tsarki. Yau kuma za mu ci gaba da darasi na biyu a cikin wannan littafi, wato fasalin da yake bayani a akan najasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasali. idza ta'ayyanat najasatu gusila mahalluha idan najasa ta same ka to ka wanke muhallinta fa in tabasat idan kuma ta fantsama gusila thawbu kulluhu to ka wanke tufafin dukansa wa man shakka fi isabatin najasati nadaha wanda ya yi kwanto a cikin samuwar najasa to sai ya yi yayyafi wa in asabahu shay'un shakka fi najasatihi fala nadaha alaihi idan kuma wani abu ya same shi sai ya yi a cikin najarsuwarsa to ba sai ya yi yayyafi ba wa man tadhakkara najasata wa huwa fi salati qada'a wanda ya tuna da wata najasa alhalin yana cikin sallah to ya yanke ta illa an ya khafa khurujal waqati sai dai idan yana tsoron fitar lokaci wa man salla biha nasiyan duk wanda yayi sallah da ita yana mai mantuwa wa tadhakkara ba'da salami sai ya tuna bayan yayi sallama a ada fil waqati ya sake sallarsa idan da lokaci anan muka kawo ƙarshen wannan darasi insha Allah a darasi na gaba za ku ji mu ɗauke da darasi akan farillan alaula ku ci gaba da kasancewa da mu sunana nazira ɗahiru subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk